Barka da zuwa tashar tsakar gida. Allah sarki, Maryam Malika ta yi waƙa don tunawa da 'yar uwarta Balaraba Muhammad da ta rasu. Maryam Malika tsohuwar jaruma a masana'antar Kannywood wadda ta yi aure shekarun da suka gabata. ta kasance kanwace ga marigayya balaraba muhammad jarumar da ta yi shura a shekaru kusan goma sha tara zuwa ashirin da suka wuce wadda ta rasa a ranar sha shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da biyu akan hanyar kaduna zuwa kano awa biyar bayan ɗaura mata aure da mijinta sha'ibu lawan kumarci Bayan shekaru tara zuwa goma da rasuwar Balaraba, ‘yar uwarta ta jini Maryam Muhammad ta shigo masana'antar inda ta maye gurbin yayarta ta. ta koyi matuƙar karɓuwa inda ta fara fitowa a manyan fina-finai kafin daga baya ta yi aure. A satin nan an yi ta tunawa da jarumai da suka riga mu gidan gaskiya sakamakon rasuwar ɗaya daga cikin jarumai mata a masana'antar wato Fadila Muhammad wanda wannan ya sanya Maryam ita ma ta tuno da 'yar uwarta Balaraba Muhammad. Maryam ta wallafa wata waƙa da ta yi a shafin nata, kamar yadda za ku ji a wakar, tana nuni da ita ta rera wakar da bakinta, kana ta wallafa a shafinta game da rubuta Allah ya gafarta muku. mutum gobe ya za da fatan Allah ya mata rahama ya sa ta huta mu kuma tamu in ta zo ya sa mu cika da imani